A wani yunkuri da ba a taɓa yi ba, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da wasu ƙudurori goma sha biyu, waɗanda suka ce dole shugaba Muhammadu Buhari ya aiwatar da su cikin ƙanƙanin lokaci ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki shi ne ya karanta ƙudurorin bayan majalisun biyu sun yi wani zama na bazata cikin sirri da ya kwashi sa'o'i biyu da rabi. Waɗannan su ne ƙudurorin kamar yadda shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki ya karanta mana. in executive session resolved as follows. The security agencies must be given the matching orders to curtail the sustained killings of Nigerians across the country and protect the life and properties of Nigerians as this is the primary duty of any responsible government. Bukola Saraki a zaman da muka yi cikin sirri, Mun yi ƙudurori kuma na farko cikinsu shine dole ne jami'an tsaro su gaggauta ɗaukan matakin kawo ƙarshen kashe-kashen mutane sannan su kare ƙaddarorin 'yan ƙasa domin wannan shine muhimmin ayyukan mahukunta. Abin da ya fi ɗaukan hankali a cikin waɗannan ƙudurorin shine majalisun biyu sun ce suna goyon bayan shugabancin Bukola Saraki. Sannan kuma sun ce ba sa goyon bayan shugabancin Sufeto Janar na 'yan sanda Ibrahim Idris. muhimman batutuwa biyu da suka buɗe sabon babi a salon siyasar ƙasar su ne cewa majalisar za ta fara tuntuɓar majalisar ɗinkin duniya domin ta gaggauta nemo hanyar ceto demokradiyyar ƙasar da suke ganin tana tangal-tangal a ƙarƙashin mulkin Buhari. Sannan daga bisani su haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da ke rajin kare demokradiyya a duk inda ake mulki irinta. Honorable Muhammad Gudaji zaure. dan majalisar wakilai ne da aka yi zaman tare da shi. Amma a babban abin da ne ta mun da hankali shine bayan an gama resolution na ƙarshe sai aka ce idan har bangaren zartarwa ba su yi wani abu akan wannan abubuwa guda goma sha biyu ba to za mu yi amfani da ƙarfin majalisa ta kowane fanni mai maganin bangaren executive to na ne ban yadda ba. To ta yaya za ku yi maganin bangaren zartaswa? ba wani hanya da za a iya cewa za a yi maganin bangaren zartarwa ya dai a ce a cire shugaban kasa tunda ita ce babbar power da muke da ita kuma ita aka yi magana ba a fito bane a fili an warware abin dan a ce idan shugaban kasa bai wannan abubuwa da muka ce ba za mu cire shi wannan ne kawai ba a faɗa ba amma honorable abdullahi balarabe salame a dukkanin abubuwa da aka kudurta sun taso daga wasu 'yan kalilan ne waɗanda ba sa jin daɗin ayyukan da shugaba Buhari ke yi a ƙasar. Wasu mutane su kawai kansu suka yi sani. Idan suka ga ruwa sun taso za su ci su, ke san an ce in mutum zai faɗa rijiya ko bakin kwanan takobi aka bashi yana riƙawa. wannan wani guguwa ce ta taso domin wani wasu ayyuka da suka yi can baya suka taso wannan ayyukan nasu za su ci don haka ba sai amfani da matsayin da suke da su domin su tara mutane domin a zo a taya su kuwa amma wannan duka yana ganin shi shugaba Buhari mutum na mai natsuwa wannan yaya kura an ce yaya ba ta fashin dan kura abin jira a gani shine tasirin da kudurorin nan goma sha biyu za su yi kafin lokacin zaben shekara dubu biyu da goma sha tara.

taimaka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka 天竺。